amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mani wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwar mu cikin wannan lokaci mai tarin albarka mune masa godiya bisa aka muna roƙon sai karɓi kyawawan ayyukanmu kusa kuran ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa in uwa a gurguje za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma yau muna zama na hudu kenan cikin ikon Allah zama na hudu kenan yau za mu tashi suratun nasr an gane za mu tashi suratun nasr yau za mu tashi suratun nasr yau za mu tashi suratun nasr insha Allah yau za mu tashi suratun nasr insha Allah na'am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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا na'am yan uwa kamar yadda kuka ga na karanto wannan sura ita ake kira eh, suratun nasr haka kuma akan ce mata suratun taude sura ta bankwana wanda ba saɓani tsakanin malima cewa wannan sura makkiya ce kuma ta sauka ne bayan suratun tauba ayoyinta kamar yadda kuka ji mun karanta ayoyi ne guda uku tana da kalmomi guda goma sha bakwai sa'annan harufanta guda saba'in da bakwai haka wannan sura hadisi ya tabbata kafin mu je zuwa ga karanta abin da wannan sura take ɗauke da shi na saƙo hadisi ya tabbata kamar yadda imamul bukhari ya fitar da shi daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yadda yake cewa kana umar yudkhiluni ma'a ashiyahi badarin yace na umar ya kasance in ji abdullahi ɗan abbas yana shigar da ni tare da manya-manyan mutane da suka je yakin badar manya-manyan sahabbai ya ce faka anna ba'dahum waje da fi nafsihi kamar wani shashi daga cikin wa'ancan manya-manyan sahabban wani shashi sun ɗan ji wani abu a ransu don me za a ringa shigo da yaro faƙala sai abdullahi ɗan abbas yake ba mu labari wannan shashin nasu na nau'insu sa'abbai sai suke cewa lima tudkhilu haza ma'ana ya umar me yasa kake shigar da wannan tare da mu ka duba sai suka yi amfani da ismul ishara duk da cewa sun san sunansa amma saboda yaro ne sai suka ce lima tudkhilu haza ma'ana ya umar me yasa kake shigo da wannan tare da mu walana abna'un misluhu ai mu ma muna da yara irin sa kwatankwacin sa ai fa qala umar sai umar yace innahu man qad alimtum yace lallai shi wannan fa wannan da kuka sani ne Abdullahi dan Abbas kenan fada'u zata yaumin wata rana sai Umar ya kirawo Abdullahi dan Abbas fa adkhalahu ma'ahum sai ya shigo da shi tare da wa'ancan manya-manya daga cikin sahabban manzon Allah yace famaru itu annahu da'ani yawma idhin illa liyuriyahum qala ma taquluna fi qaulillahi idza jaa nasrullahi wal fath فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس faƙultu la ƙala fama ta ƙulu ƙultu huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a alamahu lahu ƙala idza ja'a nasrullahi وذلك علامة أجلك فصبح بعمد ربك فقال عمر ما أعلم منها ma ta تقول haka kamar yadda muka karanto wata rana sai ya shigo da su ya shigo da su kuma sai ya shigo da abdullahi ɗan abbas sai ya musu tambaya wa'annan manya-manya daga cikin sahabban manzan Allah ya ce me za ku faɗi dangane da faɗin Allah maɗaukacin sarki idza a nasrullahi wal fath sai shashinsu yake cewa an yi mana umarni ne Allah ya mana umarni mu gode masa kuma mu yi gifari mu nemi gafararsa idan muka samu nasara aka yi mana buɗi wasu shashi daga cikin sahabban suka yi shiru ba su ce komai ba abdullahi ɗan abbas ya ce sai umar sai ya ce da ni a ka za ka taƙulu shin kai ma hakan kake faɗi ya abbas ya kai ɗan abbas faƙultu sai abdullahi ɗan abbas ya ce sai na ce la'a ni ba haka nake cewa ba ƙala sai sai na umar ya ce fama ta ƙulu to kai mai kake cewa ya tambayi abdullahi ɗan abbas abdullahi ɗan abbas ya ce ƙultu sai na ce huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a alama lahu ai ajalin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kusa shi ne Allah ke sanar da shi sai Allah ya ce idza jaa nasrullahi yace wa zalika alamatu ajalika zuwan nan nasara na nasarar Allah wannan shine alama na ajalinka dan haka fasabbih bihamdi rabbika yace haka Allah yake nufi inji Abdullahi dan Abbas sai Umar yace ma a'lamu minha illa ma taqulu sai na Umar yace ni ma babu wani abu da na sani face abin da kake faɗi Sai umar yake ƙara jinjinawa abdullahi ɗan abbas to wannan kaga akwai izina akwai nuni allah yakan iya bawa yaro ƙarami fahimta yakan iya bashi wata baiwa yakan iya bashi wani ilimi sanya ba kamar yadda ya tabbata ga abdullahi ɗan abbas to mu koma abin da surar take cewa Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fathu Allah ya ce idza jaa nasrullahi Allah ya ce idan nasarar Allah ta zo wal fathu da budi shine fathu makka malama suka ce wannan idha zarf wannan na idha yana kunshe da sharadi ne an gane yana kunshe da sharaɗi ne idha jaa nasrullahi kaga jaa sai ya zamanto fi'ili ne na iza din nan fi'il shart kenan iza jaa nasrullahi kaga sai zaman to wato fi'ili ne na wannan sharadin na iza to amma ina jawabu shart wa'insu malama suka ce kaddara shi za a yi wa'insu malama kuma suka ce shine fasabbih bihamdi rabbika shine fasabbih bihamdi rabbika amma waɗansu malama suka ce a'a bu za a ɗauki fasabbih ba sai dai a ƙaddara saboda me idza jaa jaa ɗin nan fi'ili madi ne to kamar babu mutabaqa tsakanin fi'ili madi da kuma fi'ili amr eh, dan haka idan aka ce fasabbih suna ganin kamar ya saba amma wayansu malaman suka ce shine jawabi shart cewa idza jaa nasrullahi idan nasarar Allah ya zo idan taimakon Allah ya zo wal fathu da kuma buɗi shine fathu makka ya zo wa ra'aitan nasa kaga mutane kuma yadkhuluna suna shiga fi dinillahi cikin addinin Allah afwajan tawaga tawaga jama'a jama'a to in wannan lokacin ka gani yayi fasabbih bihamdi rabbika to kayi tasbihi da godewa ubangijinka da yaban ubangijinka shine fasabbih kayi tasbihi bihamdi rabbika da yaban ubangijinka da godewa ubangijinka wastagfirhu kuma ka nemi gafararsa shi Allah innahu kana tawwaba lalle Allah ya zamanto ya kasance mai yawan karɓar tuba to kaga wannan shine abin da yake kunshe cikin wannan sura mai albarka ta Suratun nasr ko kuma Suratun taudi' sura ta bankwana wanda kamar yadda muka ce haka ya faru tsakanin wa'insu daga cikin sahabbai da Abdullahi ɗan Abbas da Sayyidina Umar cewa idan ka ga nasarar Allah ta zo to wannan alama ne na ka isar da saƙonka yanzu ka koma zuwa ga Allah kenan wanda ya aiko ka saboda Allah ya taimake ka gurin isar da saƙon ya cika da haka duk abin da ya cika yanzu shi kenan ya zo ƙarshe to kaga wannan fiƙihu ne fahimta ne da Allah ya bawa Abdullahi ɗan Abbas kuma fahimtar ta dace duk da cewa shi yaro ne ƙarami. to kaga wannan shi ne abin da ke cikin wannan sura mai albarka ina ganin za mu karanta yadda muke karanta sharhi sannan kuma sai mu bashi aka saboda ina da karatu yanzu insha Allahu in na gama da nan ina da karatu in Allah ya yadda to gashi gashi kuɗan ya haƙuri saboda mu ringa dubawa kuɗan ya haƙuri da Allah gashi wannan sura kamar yadda muka faɗi ana kiranta suratu tawdi' ko kuma suratu nasr Allah ya ce idza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zo wal fathu da kuma buɗi shine fathu makka to za mu karanta sharhi gashi malam ya ce suratun nasri ya ce suratun nasri madaniya sura ce madaniya ya ce min maƙasidis sura yana daga cikin manufofi na shi wannan sura yana daga cikin manufofi na shi wannan sura suratun nasr malam ce bisharatun nabi sallallahu alaihi wasallama bin nasiri wa khitamin risala bisharatun nabi sallallahu alaihi wasallama yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama bishara bin nasiri da samun nasara wa hitamin risalati da kuma cikar manzanci yi masa bishara da nasara da kuma cikar manzanci saƙon da Allah ya bashi gashi shine surar gata an gane idza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zo wal da buɗe. na Allah ya zo gashi shi ne fassararsa idza jaa nasrullahi lidinika ayyuhar rasul an gane idza jaa nasrullahi lidinika ayyuhar rasul wa i'zazuhu lahu wa hadasa fathu makkata shine ma'anar idza jaa nasrullahi والفتح كدن kudin yaƙuri ina zuwa da Allah ku yi ina ƙosawa ne da rikewa ku yi haƙuri da Allah yauwa to haka ne zan ji daɗinsa yauwa to za mu faro daga farko ku yi haƙuri da Allah kamar yadda muka ce ga ta nan wannan sura ita ce suratun nasri wa'insu maliman sukan ce masa sukan ce mata suratun taudi'u an gane suratun taudi'u sukan ce mata suratul taudi'i wato sura ta bankwana ana ce mata kuma suratul nasr sura ta taimako sura ta nasara akan ce mata kuma suratul taudi'i sura ta bankwana to Allah ya ce idza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zo wal fathu da kuma fathu makka ya zo to mu koma malam ya ce suratun nasiri suratun nasiri madaniya sura ce madaniya min maqasidis surati yana daga cikin manufofin wannan sura shine bisharatun nabi sallallahu alaihi wasallama yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama bishara bin nasri da taimako yi wa manzan Allah bushara da taimako wa khitamin risalati da kuma cikan manzanci yi wa manzan Allah bushara da taimako da kuma cikar manzanci wannan shine daga cikin munfofi na wannan sura kenan shine min maqasidis sura daga cikin munfofi na wannan sura shine yi wa manzan Allah salama bushara da nasara da kuma cikan manzanci shine farkonta idza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zo wal fathu da budi shine fathu makka to mu koma gashi a tafsiri malam yace idza a nasrullahi idan taimakon Allah ya zo lidinika ga addininka ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo wa i'izazuhu lahu wa i'izazuhu lahu da kuma ɗaukakar Allah da yi wa wannan addinin shine wa i'zazuhu lahu da kuma buwayar shi wannan addinin da Allah ya yi Allah ya ɗaukaka shi wa hadasa makkata buɗe maka kuma ya faru to idan wannan ya zo wa ra'aitan nasa kaga mutane na fi lahi suna shiga cikin addinin Allah afwajan tawaga tawaga jama'a jama'a ga fassar, war'aitan nasa kaga mutane kuma na suna shiga fil islami cikin musulunci wafdan da wafdin jama'a bayan jama'a jama'a bayan jama'a tawaga bayan tawaga da ana shiga ɗaiɗaiku sai ka kabila sun shiga kabila ɗaya sai ka ga gari ɗaya ya shiga shi ne. afwajan kenan Don afuwaj jam'i ne na fauj wa ra'aitan nasa na fil islami kaga mutane suna shiga cikin addinin musulunci wafdan da wafdin tawaga bayan tawaga sai Allah maɗaukacin sarki ya ce fasabbih ka yi tasbihi hamdi rabbika da godiyar ubangijinka wastagfirhu kuma ka nemi gafararsa shi Allah innahu lallai shi Allah kana tawwaba ya kasance mai yawan karɓar tuba gashi ga nan malam yace fa'alam ka sani anna zalika cewa hakan in ya faru alamatun wani alama ne ala ƙurbin tiha'il mahammati ko muhimmati duk za a iya faɗi an gane don haka idan haka ya faru e fa'alam ka sani anna zalika cewa hakan alamatun alama ne wani alama ne ala ƙurbin tiha'il muhimmati ko mahammati duk za a iya faɗi a bisa kusantowa ƙarewar nauyin da aka ɗora ma aikin da aka baka wato idan hakan ya faru wannan alama ne da take nuni kan kusancin ƙarewar aikin da aka baka allati bu'ista biha muhammati ko kuma muhimma wacce aka aiko ka da ita fasabbih kayi tasbihi bi bihamdi rabbika da yaban ubangijin ka shukuran lahu dan godiya gare shi ala ni'matin nasri akan ni'ima ta nasara wal fathi da kuma budi budi shine fathu makka wa tulub minhu al maghfirata kuma ka nemi gafara daga shi Allah din innahu kana lalle shi ya kasance tawwaban mai yawan karɓar tuba ne yaqbalu taubata ibadihi yana karɓar tuban bayinsa wa yaghfiru lahum yana kuma gafarta musu shi Allah wannan shine ƙarshen tafsiri na wannan suratul nasr za mu tsaya nan sai kuma idan Allah ya kai mu gaba insha Allahu zama na biyar kenan duk abin da muka yi daidai Allah maɗaukacin sarki ka ba mu lada wanda muka yi kuskure daga gare mu ne ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum